Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi biyu ga watan Oktoba na shekarar da ashirin biyu Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. A jiya Asabar kasar Chad ta tsawaita wa'adin mika mulki zuwa zaɓukan dimokuraɗiyya tare da ci gaba da riƙe shugaban mulkin soja a matsayin shugaban ƙasa na wucin gadi. Taron tattaunawar sulhu na ƙasa ne ya yanke shawarar wanda akasarin 'yan adawa Bi daga cikin manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da ƙungiyoyin fararen hula suka ƙaurace cewa halartar taron. Taron da aka amince da shi ta hanyar ijma'i wani mataki da aka ɗauka don tsawaita mulkin har tsawon watanni 24. Ɗaruruwan wakilan sun kuma yanke shawarar cewa shugaban mulkin soji Muhammad Idris debi Itno ba wai kawai zai ci gaba da zama shugaban ruwan kwarya ba, har ma ya cancanci tsayawa takarar shugaban ƙasa idan za a gudanar da zaɓe. An yi ta harbe-harbe a babban birnin Burkina Faso tare da jirgin sojoji akan tituna yayin da ake zaman ɗarɗar. kwana guda bayan da jami'an soja suka hamɓarar da mutumin da ya kwace mulki a wani juyin mulki watanni tara kacal da suka gabata a ƙasar da ke yammacin afirka a jiya asabar ne aka samu rashin tabbas a daidai lokacin da ake fama da tashe-tashen hankula a wagadugu babban birnin ƙasar hanyoyi sun kasance a rufe kuma ana jin wani jirgi mai saukar ungulu yana shawagi a sama a nasu bangaren kasashen duniya sun yi tir da koren laftanar kanal paul henry san diego da miba jami'an da suka kwace iko da yammacin ranar juma'a sun ce da miba ya gaza wajen inganta harkokin tsaro a burkina faso da ke fafutukar daƙil tashashen hankula daga 'yan ta'adda dakarun ukraine sun sake kwace muhimmin birnin liman na gabashin kasar a yankin donetsk inda suka saka sojojin rasha tserewa daga yankin kwana guda bayan da moscow ta mamaye yankin tare da wasu yankuna uku a gabashi da kudu maso gabashin Ukraine. Jiya Asabar ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce sojojinta na shiga liman. Rundunar sojin saman Ukraine ta shiga liman na yankin Donetsk, in ji ma'aikatar a shafin Twitter, sa'o'i kaɗan bayan haka, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta fitar da sanarwa cewa dakarunta sun fice daga birnin. Hoton bidiyon da aka yaɗa a shafukan sada zumunta a ranar Asabar ya nuna sojojin Ukraine a wajen birnin suna ɗaga tuta, tare da wani jami'i yana cewa liman za ta kasance a Ukraine. Birnin wanda ke bakin gabar kogin Sevaski Donetsk ya fada hannun Rasha a watan Mayu. Tun daga wannan lokacin ne ƙasar Rasha ke amfani da tashar jirgin kasa a matsayin wani muhimmin yanki na raba kayan aiki don tallafa dubban sojojinta da ke yaƙi a yankin Donetsk na gabashin Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU za su tattauna batun tsaron muhimman bututun mai a lokacin da za su gana a Mako mai zuwa biyu bayan lalacewar bututun Nord Stream masu yawa da kasashen yamma suka ce zagon ƙasa ne ya haddasa. Charles Michael, wanda ke jagorantar tarurrukan shugabannin kungiyar ta EU, ya faɗa a shafinsa na twitter jiya asabar bayan tattaunawa da Prime firaministan denmark met frederiksen a brussels ya ce lalata bututun nord stream barazana ce ga ƙungiyar eu ya ci gaba da cewa sun ƙudiri aniyar tabbatar da tsaro ga muhimman ababen more rayuwa shugabanni za su yi jawabi a taron da za a yi a a cewarsa rikici ya barke tsakanin magoya bayan kungiyoyin kwallon kafa biyu a lardin jaba na gabashin kasar indonesia kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda sarkin kwashima na ƙasar Ghana zai jawabi akan halin da suka tsinci kansu a ciki idan suna neman takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Yanzu zan miƙa ku ga abokin aiki na Muktar Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin. Ridwan gare ka. Za mu je wurin sarkin kwashima. Ga mu gare ka. manya da makalarci gauri muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun gode inda samu wanga dama da za mu ajiye korafe korafen mu domin mun ga alhamdulillahi da wuya mu samu wani matsala amma jama'an da ke tare da mu wanda muke jagoranta su ne koron lokaci za su zo muna sarki ai muna kaza ai muna kaza kai in ka tafi wurin da ganin ka kafa sunanka sai ga wannan abin ka gan shi da sauki amma iyayenmu da yanninmu da yan uwanmu da muke tare da su su da'iman tun daga kan takardan haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kan shi domin eh, sakatare na ya yi suku jika na ne yanzu haka shine assembly ma na garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu asambilin ma to in ya zo shi kamun wanga ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya faɗa na kamar wata uku da ya wuce ɗiyan ku guda da take zuwa suku can hanyar kasuwa sunan suku ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a ba da 350 cities na ce na menene zulai wai an ce ita ba ta benefit na na cire kuɗin ma an bata amma sai yayan da ta tambaye ta zulai don yan jarida ce yayan nata shafatu ta ce baba kaka bayar me yasa kan bayar ta ce kaji kaji ka nace kowa eh sai ce mu tashi mu tafi na sa riga na na dauki voting id card na takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayina ina dan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi da muka je na nemi ita wanda take kan makarantar na ce ga abin da ya kani wai eh na ceto yanzu dai alhamdulillah tun da dai na samu wanda zai guda mana hanyar garinmu ba ai kaga mun gode amma ga takarduna da na zube mata takarduna ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene le kolo ne na ce je kolo ne mu ne wa ufa ne to karanta dai mun ba wurin da dariya to sai ta ɗaya na wuto tana gamba ba akwai yara kamar bakwai da suka fi su wannan abin nan amma iyayensu ba su su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zori na ba ni kuma ban yin karambani shiga inda ba tare tare na ba don kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin su sai sa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugabanmu na zango mu samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kukan mu wanga abu yana ciri mana tuwa ƙurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna eh mun gode kwarai a cikin neman kamar ka je field form ko ka je neman passport kamar kanda don wa ya fara region da tribe wani abu ne matsayin shi Do abin da ake damun mutanen mu kenan abin da ke cimu da tuwa kwarya kenan sha tambaye ka ina ka fito wani yare kake yi so shi wani abu ne matsayin shi yana cikin criterion ko ba shi ciki shine nawa honorable ben insha Allah na sha ganin ka nisa har na ce ma yan waye na hulanawa don ran da zan je passport office a ce min an hana ni passport saboda kaira na ni hulani ne na ce a tambayi honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne ya zama musamman sunana yakubu musa bari ni ne sakataren kungiyar na hulana duk duniya na Ghana chapter ta bital Pulaku International. Shi sa sarakai na gaishe ku. Ina ne sarakai sun ba da ɗan tarihi. Ina so mu duka mu jawo hankali mu. Akwai wani abin da ke tafiya fa. ma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne. Shi sa nan ya kamata dukkan mu mu jawo kanmu inda muka je duka mu ba da tarihin Kamar yadda babban sarkin mu na zangolin ya ba da tarihi. Don duk rayuwar mutum in baka san inda ka hutu ba ba za ka gane inda za ka ba shi sa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batunmu na hulani na ga saboda keranmu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki ya yi tariki batun sojojinmu da suka zama hulanawa ni masayi na yau ni barat boy ne kakana yana cikin west african frontier force na suka je first and second world war babana na cikin S regiment na Ghana kenan babana ma an haife shi cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yadda babban sarki ya faɗi hausa ne na kaji ana faɗi cikin cikin barracks lokacin ba ba jin turancin after independence instructors sun duka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labarin wanga na tashi barracks mu muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma dukkan hausa ke bema kamfanin arakan barracks na na tashi sha ce yau wa'annan mutanen nan jikokinsu ‘ya'yansu yau shi a ce ba ‘yan kasa ba ne saboda Allah in kai ne ya za ka duba wannan abu wannan abun ke ci mana kwarai ka ganin yau ka je ka je ka yi gana kad. da an gan kiran ka kamar dai abu don yau ya zama honorable wallahi da ba don abu ban yake wurin an an ma sis kad documents da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana da kad an ce akwai abin uh, categoria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu waɗannan document nan amma da an duba ka kan zango ka sa babban riga ko ko abin nan screening ka daban ne an faɗi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je Gana ya jube unje gana Ghana ne akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin a zo ta passport office kuma last two months an handcuff ma ɗana daga passport office sunan shi mahmud jawo discharge book um, babana kakan shi kenan na kai na aji har yau ga an blacklist da boy nan ba shi eh, passport nan ba yan sister na babba mu duka mu ga da sister shi da mun shi duka barasa saka haife mu da idan aka tambaye shi wannan yana ya je renewal ne oh, honorable yana da passport for ya use passport for 18 years don yana ya stay belgium ya zo ya je renewal da aka gan shi aka tambaye shi idan aka an haife shi ne mane shi ya ce an fi shi uye diye ne wai mai fulani ne don sunan shi mahmud jawo gaba ɗaya aka doki fom aka ba national security ka san yan nima ne shi ce san bai yarda shi da aka haka ofin shi shi sa wannan abu sa'annan na uku topic da nake da shi shine enlistment ya'yana cikin danjin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da masters masters sun je enlistment an ganka sha cire ka cikin layi saboda ka zama fulani ko ko kana kai nod na ne shi sa kaɗan da nake so in bayyana kenan na guban ga abun ne very very serious da in ba mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciya da za mu fita da shi ba mu so har wannan lokaci ya kai salamu alaikum watakila ya zo wani wani ya wani tambaya da mun bukaci lawyer ya yi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da ok ga wani da ok sultan bari mu zo wajen sarki sultan muhammad waziri amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight kamar kan da mr bari ya fadi muna face muna face a lot of difficulties a passport office na kai matana babanta Lebanese ne manta Lebanese fanti ne babanta ya zo ghana 1942 ya aure manta 49 manta babanta ghana aka haife shi ya yi prison da kwamin kurma jikanta which is matana sistanta diyanta sunan shi jamal ka gan shi balarabe ne complete mun je mai passport ni da dan wani da ke bayan ga mu apply passport biyar sister shi na ciki an ba sister shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi wai doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport kakan shi na can suna son na tabakunin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi five times ba vetting shi ba shekaran jiya na ce passport office wa an kwashe an jan ba immigration office an kai shi an kai kesin immigration su su investigate kagan wa irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle na ne alhaji iddar kuma shi mijin lalla sistan ka ire-iren mu haka nan mu gidan laraba kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je passport dan ciki na in ka gan shi bature ne flat da jana na interview shi na zo bayan shi in our English, where your English doesn't sound like G Ghanaian. So you're not, you're, you don't even look like, like Ghanaian. Sheikh Chamus Kamal, we learned it from, I, I, learned the English from your, from your, from your president. Sheikh, who is your father? She said, he's sitting behind me. They're Ghanaian. Sheikh, who are Ghanaian? Sheikh, who are, who are we interviewing? Who are Ghanaian? I speak five Ghanaian language. How, how many language do you speak? She said, Sheikh Nazore. Sheikh, come back your passport and you're fair and wire. da suka gan kamar na na atakin She's na shi suka mai passport da wuri wuce kaga irin wayannan mutane na nan da yawa in ba embassy to defend kansu in ba su su defend kansu ka gani sha zuwa hana su alhali rakin su ne a basu passport sai sa wani abu da Allah a duba muna irin wannan magana mun gode your excellency coordinator sarakai komin gafara sunana haruna maiga ni political activist ne cikin zango maganganu da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila voice of america ya bamu platform muna muna korowa saboda su yi program su but after the program what mun press conference about a month ago mayor ya faru bayan wannan problems zango ya fi ababen da ake faɗi nan ga is a serious problem in ba mun tashi mun san kan da za mu yi mu ajiye personal interest mu aside it doesn't matter ko mun kawo cnn ko mun kawo bbc still the problem will persist coordinator is helpless me zai yi amma mu sani kwame kuma ya faɗi wani magana wai seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto it da mu aka fara mu independence mu duka ina muke cikin political you know, stake in ghana npp ndc ana use yan zango na kare aje su ni ina ban son in personalize ababai amma ina cikin wayanda muka yi hidima cikin npp sosai da ababai ban son in koro maganganu amma at the end of the day me faru haka nan muna da yan waye haka nan na cikin ndc kan da ababai ke faruwa mu sani kamar sarakanmu wasu kungiyoyin sarakai da muka sani they are too close to power and, and too interested in their, in, in their interest with abin da za su samu cikin wannan relationship saboda shi mun san ababai da ke happen cikin zango ababai da muka san in ba mun tashi mun nemi yancin kanmu bayan yancin independence da muka samu cikin ghana ba inda maganganu ga zai kai mu shi mun tashi mun saya Salamu alaikum gaida honorable da dukan sarakunan da ke nan. Ina ji maganin da aka duka haka nan ne, especially ma in za ka magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takaici yana da damun zuciya. Ni experience na ne ni ma na jin renew passport na ba first time ba ya expire na jin renew wallahi ya take na 3 days. First day aka tambaye ni tribe na na ce ni ba ne. sunana ina kafe ne accra na ce suka tambayi maganganu da dama karshe wayan kawo vota a yadda mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma da second day wayan kawo gana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne sosai saboda watakila due process bari dai in folo amma wanda ta da shi na mu walakanci ake min shi na national security a abin ga passport form na ne ya markwata ni walakanci riri da kyar kadda magada magada wanda ta da tukuna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan imam abbas still wannan bai bari yarin lent ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba alhaji umar karki kowa ya san shi ina ji ghana ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakanninmu sun mutu ina ji ya fi kaga na mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan shi ko jikan an ce mai bako honorable ko kai na ji ba spain ka irin wanga abu ba so dai na ji eh, before a contest 2020 election mun ji abin da ya same ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da ya kamata kai kayi amma wai kai dan zango ne isa ba kowa kowa Allah Allah dai gyara mana salamu alaikum kyamun da ake national identification card sarki yakin fulani na greater accra habib dambaki ibrahim ya garanti na sarki da kanshi na fulani greater accra duk alhaji masauda bas dambaki ya garanti na da ya zo yake filmin form ya tambaye ni na na fito shi na ce mai ni ba fulatani na ma na fito great accra shi ya shuru shi ma na tambaye shi shi ina ya fito wai shi gwanji ne na tambaye shi na accra fi shi accra shi ce a ya na ce ba don aikin ba ka tambaye ni ni na na fito to an ba ka sani ba kuma barin farima mamman tumbuktu ina kaule tun ba daki kuma muke da kaule wanga abu yana faruwa in ba ka express kanka shi na tambaye shi abin da yake tambaya na yana cikin fomu shi ce wai shi oh tsakani ni da shi shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abin da ke cikin fomu? kar ya tambaye ni abin da ke tsakani ni da shi in dai ya tambaye ni abin da ba shi cikin fomu ya bari ni na filma kaina don Allah muna ba da hankuri yadda da yi wanga abubuwa a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ɗora. A madadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam ko menene sunanka? Muftar. muhtari oh, malam muhtari to malam muhtari kamar daga wace jiha kake a najeriya ina jihar kebbi ok daga jihar kebbi kake eh, a cikin garin kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma ina karamar hukuma a birnin argungu birnin argungun eh. Eh, to gashi nan na ga kaman kana sana'ar sai da goro ne a nan birnin tarayya abuja mm. a ah, wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati a ah, sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i ah, kaman me ya baka sha'awa yin wannan sana'a ta goro gaskiya alhamdulillahi bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kanmu bukatocinmu bakin gwargwado alhamdulillah mun gode allah to ganin cewa kana wannan sana'a ta goro shin baka yi karatu bane na boko gaskiya ban yi karatun boko ba ko ba haka ba ban yi ba amma arbi na yi bakin gwargwado dai na yi kwarai kwa To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja? Eh to, gaskiya yanayin abin da ya bani shawa daga ciki yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema suna koma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya. to wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi sai su ce kaman menene ya sa baka zauna a gida ba don ganin cewa ka yi wannan sana'a ko kana ganin cewa a nan abin kake samu ya fi kaman abin da zaka samu a can gida a eh gaskiya abin da muke samu nan ya fi abin ake samu a gida sannan idan a gida ne kaga abin da zaka samu in kana samu naira dubu daya a wuni to nan allah ya da akalla dai ko baka samu ka samu dubu biyu to yanzu kaman wannan yanzu wannan goran naka wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne gaskiya wannan kallan zai kai naira dubu bakwai zuwa goma to a rana kuma kana ya samun kaman a ce nawa eh to wani lokaci kana ka samu dubu shida hudu takwas duk kana samu a wuni daya wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din birnin abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani in na kai maganan wahalan sha'ani wahala ne yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama kamar a ina kake zama a wannan birni na abuja ina zama a cikin area a sokoro wajen ait junction ina cikin wannan line to kamar kana haya ne ko ku kana zama ne a wani gidan wani dan uwa yawa gaskiya ba haya nake ba ina tare da wasu mutanen mu ne albarkacin su ne nake samu ma ina zaune a wurin to kamar eh, wani lokaci kake ɗauka kamun ka koma gida a rugungun kamar misali irin na zo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka ɗin duka zan iya irin sati bakwai zuwa takwas zan yi wani lokaci zan yi sati tara ko zuwa goma hakan ga sai in koma gida shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da salaman abo da ya daidaita sautin shirin ni sale shehu ashaka nake cewa mu wuni lafiya to a gaida malam sale Absolutely. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.